studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa hukumomin a Agadez suna ci gaba da yaƙi da al'amarin ci da gumi da kuma safarar ɗan Adam. ƙungiyoyin fararen hula sun shigar da buƙatar neman haske kan batun nan na miliyar 200 a kan wato gaban kotu muna dauke da ƙarin bayani kan ci gaba da tsare ɗan jarida baba alfa a hukumar 'yan sanda ta farin kaya a shirin musamman za mu dawo kan matsalar hasken lantarki wato a waɗansu ɓangarori na birnin yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya a su yaƙi da ayyukan ci da gumi da kuma fatocin ɗan adam ta ne hanya na ci gaba da kankama a yau an tura ƙeyar wasu mata goma sha biyu 'yan ƙasar nijar a gidan kasu a dalilin samun su da aikata wannan laihi wakilinmu musa mamman ya aiko mana wannan rahoto a kai ga fassara tare da muntari muhammadu Tun lokacin ziyarar su a Agades, ma'aikatar da ke kula da yaƙi da fataucin mutane da kuma fataucin baƙin haure, hukumomin jihar sun tashi tsaye haikan wajen yaƙi da fataucin mutane, inda a ranar jiya fiye da mutane ɗari biyar ne da suka zo daga zandar maraɗi zuwa Agades an tsare su a ofishin 'yan sanda na Agades. Sai dai an sallame su in ban da waɗansu mata goma sha biyu da ake ci gaba da tsarewa, waɗanda ba a saki ba ana zargin su ne da taho tahowa da yaren mutane domin su saka su aikin ƙarfi su samu riba waɗanda a safiyar yau aka tura ƙiyar su a gidan kaso na Agades. A cewar alkalin gwamnati a fuskar kotu ta Agades Amadu Musa Zaki ya ce waɗannan matan ana ci gaba da tsare su ne saboda fataucin mutane. A yau da safe ne wani haɗin gwiwa da ƙungiyoyin fararen hula ya shigar da ƙara a gaban kotu inda yake buƙatar a binciko gaskiyar lamarin nan na miliyar 200 da ake kira Iranium Gate. Musa Cangari, sakataren general na kungiyar Alternative Spaces to a wannan haɗin gwiwar, ya wa Musa Hassan ƙarin bayani. a matsayin mu na kungiyoyin horaren hula sannan kuma a matsayin mu na 'yan ƙasa muka zo a gidan shari'a inda muka miƙa ma dattizon alƙallan shari'a cewa da duwayen da ji takardanmu mu bisa ga wannan zance na iranium gate wanda a cikin shi aka yi sama da haɗi da kuɗi miliyar ɗari biyu dattizon alƙallan shari'a ya karɓe mu hannu biyu inda muka aje takarda muka nemi a cikin wannan takarda a matsayin mu na ƙungiyoyin horaren hula a yi bincike a hudda 'yan ƙasa a cikin wannan rudani da suke ciki a bayyana ma 'yan ƙasa miye wannan zance ya kumsa sannan kuma wa da wa adda hannu dumu-dumu a cikin wannan zance hakika in a samu ne ya kasance gidan shari'a da kanshi ya tuntuɓi kanshi inda zai ɗaukar wannan zance bisa ga hannu sannan ya yi bincike a kanshi to sai muka ga hakika ba su yi wannan abu ba a matsayin mu na 'yan ƙasa muka sa ƙara muka aje takada Wata kun saurari Siraji Isa shugaban kungiyar Mojan ba Musa Cangirba kamar yadda ni bayyana. A ne hukumar 'yan sanda ta farin kaya a nan Yamai ta tsare Baba Alfa ɗan jarida a gidan rediyo da talbijin Bonfire. Ana zargin sa ne da laihin yin amfani da takardun zaman ƙasa na Jabu. Ga fasarar rahoton Habibu Garba kan wannan lamari. Ɗan jaridar nan Baba Alfa sannan kuma magatakardar wata ƙungiyar 'yan jarida mai suna Sinatik yanzu haka yana tsare a hannun jami'an tsaro na fararen kaya cewa da Peji, haka kuma mahaifinsa yana tsare duka dai a cikin wannan lamari. A cewar lauyansa wanda Studio Kalangu ta tuntuɓa ta wayar tarho a safiyar yau ya ce ana tuhumar sani da samun takardar haihuwa ta jabu. Lauya Musi Bubakar ya ce tsarewarsa ba ta da wata alaƙa da aikinsa matasa na ɗan jarida. Haka kuma Sidi Muhammad Omar tsohon ma'aikacin Fenifood shi ma yanzu haka tun da safiyar yau yana tsare a ofishin 'yan sanda na fararen kaya cewa da feji, wanda ana kyautata zaton shine ya taimakawa Baba Alfa wajen samar masa takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Duka dai a cewar majiyar masu bincike an samu lambar takardar haihuwar mahaifin Baba Alfa ne, ɗaya da takardar haihuwar wani mutumin filinge. Dangace da wannan lamari daidai dai gidan 'yan jarida a cikin wata sanarwa da ya aike ya nuna goyon bayansa ga Baba Alfa. Bayan da Majalisar Dokokin Ƙasa ta kawo gyaran huska ga wasu dokoki na kundin tsarin ayyukanta, Majalisar ta miƙa shi ga Kotun Tsarin Mulki domin ta nazari a kan cancantarsa. Bayan nazari, Kotun Tsarin Mulkin wata ta yi watsi da wasu ayoyin doka da ta ce sun saba wa kundin tsarin mulki. Wani dokoki ya kamata Kotun Tsarin Mulki ta bincika, wake da hurumin tambayar hakan. Gungun Muhammad Dantani ya santa ta wayar tarho da Maina Karta Bukar, Sakatare General na kungiyar masana dokokin tsarin mulki na Nijar. Binciken shari'a bai zama tilas ba ga kotun tsarin mulki sai kawai abin da ya shafi dokokin tafiyar da ayyukan majalisar dokoki da kuma manyan shari'a musamman ma shugaban ƙasa, shugaban gwamnati da kuma ɗan majalisar dokoki ko kuma waɗansu majalisar dokoki suna da damar neman ra'ayin kotun tsarin mulki su duba musu waɗansu batutuwa idan suna bisa kan hanyoyi wanda idan kotun kotun tsarin mulki ta dubi maganar ta ga ya daidaita da abin da ya shafi kundin tsarin mulki a lokacin za ta fitar da takarda ta bayyana ra'ayinta kuma idan batun ya saba wa dokokin tsarin mulki a nan za ta fitar da ra'ayinta ta ce wannan abin ya saba wa kundin tsarin mulki sai kuma su sanarwa hukumomi da suka buƙaci wannan bincike. a l'autorité Shugaban ƙasa Isu Muhammadu na gudanar da wata ziyara aiki ta mako ɗaya tun ranar 25 ga watan Maris a birnin Paris na ƙasar Faransa. Shugaba Isufu ya hira da jaridar Marshe African. Batutuwan da aka taɓo sun haɗa da na zaɓuɓɓukan shekarar 2021 mai zuwa. Shugaba Isufu ya bayyana cewa zai shirya zaɓuɓɓuka masu haske kuma ya miƙa raga mulki ga wanda 'yan ƙasa suka zaɓa. A yau ne shugaban ƙasa Isu Muhammadu zai isa a birnin Rome na ƙasar Italy. Cutar sankarau ta bula a Nijar alƙaluma a hukumance sun nuna cewar lamarin ya zama annoba a asibitocin sassa uku na birnin Yamai na cutar ta kama mutane ta sa'in hudu sun rasa rayukansu. Annobar cutar sankarau din ta shafi angonni kwartagi bukoki da kuma lazare. Koya ake kula da wannan cutar? Madam Bube Ramatu Major ce a karamar asibitin lazare ta yi wa Muhammadu ƙarin haske. akwai magani isasshe gwamnati ya ba da magani an kawo mana magunguna ga sunan duk wanda bai da lahiya in dai ta abin mai najiti ne an ka ɗauki ruwan shi an ka gani shi na da wanga sin sai a ɗauki magani a yi mai kwana biya aka yi ma babba yaro kwana bakwai za a yi ana mishi magani banza kurla ba a biya eh to shaushawa ita sai an diba an ga su shikin daga yawo sai a gani wadda ta bullo yanzu gwamnati sai shi komandan vaccine ina kira ga jama'a uwayen ɗiya da su ne muke aiki mata in sun ga yaran su bai walwala bai da lahiya balanta sana'in in wuya ya kage ga masassara ga amai ka ɗauko ɗanka ka kashi likita da ta hi kusa a zo a diba a gani a mishi maganin shi shi warke A shi ne aka gudanar da zaman taron shawara karo na biyu tsakanin wakilan ma'aikatu daban-daban na ƙasa da kuma shugabannin daban-daban na departamomin wato na departama Abala. Taron kuwa ya gudana ne a garin Sanam. An tattauna batutuwa biyu wato waɗanda suka hada da dubarun samar da haɗin kai tsakanin al'ummomi da kuma suka diyamace a makarantar boko. Firfen Abala Isaka Sumana ya yi wa wakilinmu Abdullahi Bagasa karin bayani dangane da sakamakon wannan taro. Mun samu sa'ar samu a bangaren masarautar sanam da yawan masu garuruwa waɗanda da tishawa ne kuma suna da sani akan abin da ke wakana. Don haka da muka kawo maganar kowa ya kawo muna gudunmawarsa mai matuƙar muhimmanci. Ba ɓoyayyen abu ne ba, Departement ɗin Abala yankin ne na manoma don haka koyaushe ana samun rikici a ɓangaren mashayar ruwa. Amma tun lokacin tattaunawa wanda masu garuruwa suka yi ta wayar da kawunan jama'a an samu sauƙin lamarin. A ɓangaren da ya shafi sha'anin tsaro cuɗayya tsakanin masu garuruwa da jama'a ya ba mu dama cafke waɗansu 'yan fashi biyu masu makamai. Kuma mutanen garin Tamaci sun taimaka muna mun cafke waɗansu 'yan fashi da makami su uku. Duka dai bayan wannan taron na abala ne. Don haka muka shirya wannan taron irinsa na biyu. A safar ce aka fara wasannin koko gargajiya na cin kofin shugaban kasa da wato dan majalisar wakilai ta Najeriya Aliyu wa mako Maga takarda. A yau ne kuma ake fara wasannin tankaɗe da na cancantar shiga kwamɓalar ƙwallon ƙafa na 'yan ajin farko. Matar Muhammadu ya fassara rahoton Sumana Ahmadu dangane da waɗannan wasanni. Kwamɓalar kokowar gargajiya a rana ta farko ya shafi tankaɗe da rairaye ne ga 'yan kokowar na jihohi waɗanda aka karkasa su gungu biyu. Bayan fafatawar da aka yi a safiyar yau, jihar Difa ta samu maki goma sha biyu, Zandar maki goma sha biyu, Yamai maki tara, Agades Doso Maraɗi kowane su ya tashi da maki shida shida, sai kuma Tawa Tilaberi da maki uku uku. Za a ci gaba da fafatawar a filin kokowa na Yamai a ɓangaren ƙwallon ƙwallon ƙafa ana ci gaba da wasannin fitar da zakaran zakaru na ƙasa a mataki na farko a nan ya mai da kuma cikin jahohin ƙasar nan. A yau Juma'a Olympic FC za ta kara ne da ISJNN. Gobe za a yi walawalar kofi na ƙasa inda za a yi karawa ƙarshe a ranar goma sha biyar ga watan Avril mai kamawa. Shirye-shiryen Studio Kalangu. a birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. a kan lamba ga gajeren zango. A Tilbury tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. A yau za mu maimaita muku ne wato shirin da ya shafi matsalar hasken lantarki a birnin Yamai. Kamar yadda kuka sani wani bangare mai yawa na birnin na kasancewa a cikin duhu ta dalilin wannan matsala. Hakan kuwa na da tasiri a kan harkokin rayuwa na yau da kullum a cikin unguwanni daban-daban. Muke dalilin wannan matsalar Adam Abdu, Darakta General wato mai kula da sauran ayyuka da kuma haskaka na birnin Yamai ya ba da wannan amsa. Akwai matsaloli dangance da haskaka birni mai, saboda da yawan hanyoyi da ya kamata a ce suna da wutar lantarki a yau ba sa aiki. Sai dai ya kamata mu kasance a cikin farin ciki samun wannan sabuwar hanya da aka yi da sauran hanyoyi da aka samarwa tsarin haskaka su da wuta mai amfani da hasken rana, wanda ya ƙara ƙawata birni mai. Ba shakka mun san akwai buƙatar haskaka birni mai, saboda haskaka gari shine shaidar gari ya zama birni kuma a cikin tsarin ya manyala ya kamata a mayar da hankali akan haskaka hanyoyi ganin cewa ma'aikatar da ke kula da haskaka birni mai takasa to yana da nasaba ne da rashin isassun kuɗaɗe akwai wani lokaci da ake samun tsaiko don haka muke mayar da hankali akan abin da ya fi sauki akwai waɗansu kayayyaki da suka ɓaci ga baki ɗaya sai an sake shimfiɗa su sannan kuma irin wayoyin da suke bukata kaya ne masu masu tsada. Kullum muna faɗar cewa bayan iya ƙoƙarin da ofishin magajin gari yake yi, su ma jama'a ya dace su kama mana domin cimma gurin da muka saka a gaba. Gudunmawa ce da ya kamata su bayar ta hanyar biyan haraji da kuma kawo haɗin kai wajen kula da kayayyakin mallakar gwamnati. Akwai abubuwa da muke gani na ɓatanci da kuma halin ko oho. Ya dace jama'a su kawo tallafinsu. Kuma a yau idan ana son a bi abun sau da ƙafa sai an saka kamaro kyamarori a ko ina domin ganin mutanen da suke shige da fice, domin duba waɗanda suke aikata aikin a sha su gudu su tafiyar su. Misali ma waɗanda suke yin haɗarurruka sai su tafiyar su kafin wani ma ya shaida su a kama su. Don haka akwai rauni dangance da wannan aiki. Akwai nauyin gwamnati da kuma ofishin magajin nan gari. En matière de réparation, c'est encore le pouvoir public, c'est encore la collectivité. madalla karshen wannan shiri na mukinan na musamman na yau karshen wato labarin kenan kuma na maraicen yau a nan zan barku da musa sun ya muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya sauraron shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa